ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين سنة ranar alkiyama Allah zai wulaƙanta su da azaba ya ƙasƙantar da su da ita ya ce masu ina abokan tarayya ta da kuka kasance kuna haɗa su da ni wajen bauta kuka kasance kuna gaba da annabawa da muminai saboda su sai malamai na Allah su ce hakika wulaƙanci da azaba za su tabbata akan kafirai ranar alkiyama